لست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بحبك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بنورك أشرق الإيمان فينا ولم يترك ضبابا أو حجابا فبدد ظلمة الأهواء عنا وأطلق في دياجرنا الشهابا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 wanda daidai da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma 2016 miladiya alhalatul ula qawluhu ta'ala yusikum Allah fi awlalikum lil dhakari mithlu hadhi al unthayayn mata an ibni ibni wa bintay ibin al mal kulluhu lahum ta'siban lil dhakari mithlu hadhi al unthayayn fa lil dhakari nisfu al mal wa auzu billahi samina alim mina rajim bismillahi rahman rahim wasalatu wasalam ala ashirafil mursalin nabi na muhammadin wala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu da muka karanta ayoyin a jimlace wali ana bin aya ne daki-daki da kowa da rabunsa don kowa a kai ba za mu shiga cikin lissafi ba in kuka gane kowa da nasibinsa don muna so mu karanta dole da lissafi ga littafi ya kai safa 625 saboda kuma buhari muke karanta muna so mu baku abun nan asalin abun ne ayoyin da abubuwan da kowa a san mutum ya mutu don abin dangin da ya bari kowa da nasibin da zai ci to wannan zai taimake ku mu koma buhari ku fahimci abin da muke har yanzu tun da muka saya jiya ya ce mata a nan ka ce mata menene ab uba ne ya rasu shebiri ibn ibn jika jikansa namiji ba jikansa namiji ma'ana ina da ɗan namiji ya mutu amma shi namijin shi kuma ya fi yaro namiji amma ya mutu kafin uban kana da ɗanka namiji ya haifa amma kafin ka mutu shi ya mutu ya bari maka jika namiji shi ne menene ibn ibn wa bintai ibn kuma kana da ɗa da shi kuma ya mutu ya bari yaran mata guda biyu jikokinka yaran mata guda biyu wanda ɗanka namiji shi haifi jikokin matan ku gane karatun kuna gane karatun ‘ya'yan da ‘ya'yan matanka sun haifa ba da su muke mangana ba ‘ya'yanka da ‘ya'yan maza suka haifa shi muke mangana nan shi ce ibin ibin jika kenan wanda ɗanka namiji ya haifa ko bintai ibinin kuma an bari yaran mata guda biyu wanda ‘ya'yanka maza suka haifa sun tashi nawa kenan hudu kenan eh, uku kenan ga mata biyu ga abin nan to jikoki haduwa suke yi ba za a ce ubansu daya ba kana da ‘ya'yanka guda takwas ne ko guda tara ne ‘ya'yansu da suka haifa maza da mata duk suna cin gadonka in babu iyayensu kaddara kana da ‘ya'yanka guda shida duk sun mutu an lai kiyaye to amma suna da 'ya'yan to kai ka mutu waɗannan 'ya'yan za su mayar gurbin iyayensu kuna gane ka'idan shi ake ciki shi yake cewa mata ab an ibin ibin wa bintai ibin wani ibin ibin ko ubansu daya ne ko ba ubansu daya ba wali inda jikokinka ne baki daya na lamba na daya jikan farko farko shi na nan ya ce almalu kullu lahum dukiyan baki ɗaya nasu ne ko da baban nasu ya kakan nasu ya bari shakikai ma'ana ya bari 'yan wansa kuna gane karatun ma dama akwai jikokin to uban inda yana da shakiki wanda cikinsu ɗaya ko ko yana da li'abi wanda ubansu ɗaya ko yana da li'ummi wanda uwansu ɗaya dukansu ba za su ci gadonsa ba saboda waɗannan jikoki za su ci gadon kuna gane karatun waɗannan ya'yan duk sun sayar waɗannan shi ne ke cewa to za su ci gado ta asiban ma'ana kowa da nasibin za a bashi lizzakar misul hazi usayen sha hada su jikokin baki ɗaya gida daya na hada su a ba namiji ɗaya a ba mace biyu a ba namiji biyu a ba mace ɗaya shine farzakar nisf yanzu kudin sha raba shi uku sha ba shi shi namijin rabi wannan she cikin rabin kuma a raba kashe biyu a ba matan daya daya na fata kuna gane wannan to nan za a raba gadon gida hudu kenan inda miliyan ne sha raba shi gida hudu namiji kwashi guda biyu miliyan biyu mata su doki mina ɗaya ɗaya na fata an gane to dukiyan in ka ce miliyan hudu ne rabin sa menene shine miliyan biyu to shine ke ci falzakar nisbu mal wal unsayen nisfahu sai su doki rabin su su kuma su raba wannan shine abin da yake nufi a nan na fata kun gane karatun hai me na ce daga muryanka mai na ce mm. wani yare ne wani wani yaren me sakon bayyana min komai daga muryanka ya haifi yara ya yara na a akwai akwai maza mata mm. bayan na tafi <laughs> ka tafi na wai eh gado nawaye ai baka bari komai ba kai ka mutu gadon wa ake so a ci ka ce kai ka haifa shi ma haifi yara to shi me mm. Mm. Mm. haka ne malam kura da shi duk abin da ke yi malam kun zo kuna ta abin nan haka ake to shi nan su maza a ba su kaso biyu ɗaya kuma raba matan waye mutu kakane ya mutu shi me ya jikoki to dan sa da kuma jikansa misali nan ne nan ne nan ne ake mangana kana ta raba littafi sai madubo me ake nufi daga muryanka hai jama'a mana shiru ba kasuwa muke ba kai to ana abin da malai ke so ya nuna mana yana so ya nuna mana gadan jikoki a wajen kakansu tun da shi kakansu yana da ya haifi ubansu sai uban ya haifi uban wa uban yaran jikokinsa mm.

kana gane malam jikoki suna mayar gurbin 'ya'yan iyayensu ma dama iyayensu sun mutu kafin kakan wannan shine sakon kuna gane karatun na gano yanzu za ga tambaya karatun an ji irin wannan ban gane ba yanzu za ga tambaya na gan ku da an karya ula an saya ina suman abin kirki ake yi shi na tambaya mu ci gaba karan kalla idan ya'ya mata uku ne fa namiji daya ya me ya'yan kaddara su sha da matsalan biyar mana namiji na da biyu mata suna da daya daya na fata kuna gane wannan mm. to tafi halatu saniya halatu saniya قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك مات عن بنتين وأخ شقيق للبنتين الثلثان فرضا وللأخ الباقي تعصيبا من قام زنشن حالة الأولى وبني رسول mun gama da wannan yanzu halan da muke ciki yanzu waye rasu kabara fa in kunna nisa'an focus na taini na sulusa menene sulusa ma tarak waye mutu har yanzu waye mutu kana kallon na kamar jinjiri waye mutu a nan uba ne ya mutu ya bari wa ya ya bi mai da me to kuna gane karatun kuwa yanzu hanya kuna gane karatun kuwa malam me muke cewa eh kai mai da hankalin ka abin nan ya isa ka kashe wayan na'am uba ya mutu tom ya bar ya mata biyu da dan uwansa ya'ya na cikinsa guda biyu mata eh, shi da ya ce fa in kunna nisa'an fauka sintaini falahunna sulusa ma tarak me yake nufi haka idan su matan mm. waɗannan ƴaƴa matan da aka bari mm. sun haura guda biyu daga guda biyu zuwa sama shi na abin da yake nufi ba wai sun fi biyun ba ne ƙur'ani wani yare ne daga biyu zuwa mafok eh daga biyu zuwa sama shi na ake nufi to ya ce mutum uba ne ya mutu ya bari yaran mata guda biyu ba, ba maza ba maza yaran mata guda biyu nan wanda ya mutu banda ya mutu to shi ma bai bar iyayensa ba bai bar matansa ba na fata ka gane kawai abin da ya bari da ya'ya guda biyu da shakikinsa wanda za su ci gado a nan ba iyayensa ciki ba matansa ciki kawai bari yaran mata guda biyu da dan wansa wanda cikin su daya shi ake mangana nan dan wa baya cin gado inda akwai iyaye ya shigo nan ne wanda ya mutu shi ma ba shi da iyaye kuna gane wali mutum ya mutu kafin 'yan wansa su shigo da sharci bai bari iyayensa ba musamman uba ko kaka namiji kuma bai bari yara maza ba bai bari jikoki maza ba amma ya bari 'yan mata ko jikokin mata to 'yan wa za su shigo kuna gane karatun da da da uba ya mutu shi ma ya bari iyayensa musamman ya bari uba to 'yan wa ba sa shigowa nan 'yan janibi ukun duka wanda shakiki shaki an ce shakiki shi wanda cikin su daya uwa daya uba daya li abi wanda uban su daya li umi wanda uwan ta wuri wani wuri kuma ta zo ta aure wani wuri uwan su daya ma ba uban su daya ba to yaushe ne anan ya ce mata ab ya bar bintaini wa akhi shakik ya bar yara mata guda biyu bai bar kowa ba shi sa ba ambaci matansa nan ba ba mace bai bari kuma iyayensa ba shi sa ba mace su ba kar yaran matan guda biyu ke da su shi yan wansa eh kuma ba rashin dan namiji kuma ga shi yan wansa to ya za a yi lilibin taini yan matan sulsani fardan sha gadon baki ɗaya kashe uku su doki biyu wannan haka nassin kur'an ya ce fa in kunna nisa'an fauka sintaini ba na nufi shi sun wuce uku ba a'a daga biyu zuwa sama to suna da kaso biyu a cikin kaso uku shi kawai doki daya daya na fata an gane wal shi dan wansu shakikin nan zai yi menene tasiban kagan shi ba daba ne akhi ba daba na ce lizakar misla hazil usain hmm. kawai shi na jiran shafin da ya saura ka gane abin da ya saura shi doka libaki ta'asiban ya dauka ne saboda qur'ani ya faɗa inda abin da ya saura na bayan an ba da masu farila to aula namiji wanda yake kusa da mamacin shi zai gada saboda aka ba shi da nasa ba jira yake saurai kwasa shi ne ya dauki tasiba nan da iyayen nasu na iyayen sun za su kore za su kore dan wan nasa kuna gane wannan yanzu mutum cikin ku daya da shi shi ya yi kudi na fita hankali to she ya mutu bai bari ya bari yara mata guda biyu cikin ku da uwa da uba daya daman kai kuma cikin ku da uwan dan wanka ne allah ya sa hassan hussein ne ma inda ubaina nan to ba za ku shigo ba in ka gan hana an daga uba zuwa sudusi to wanda ya mutu ya bari 'ya'ya amma yan wansa ko hassan da hussein ne ubai na nan sha kore su ba ba su da gado saboda uban shi haife su dan waye haduwa suka yi yaron da uban sun fi direct da wanda cikin su da ya haduwa suka yi me jikin uban ne shi aji yan wan uba zai ci gado shin kaka ma zai yi haka ya kore yan wa ya kore yan wansa ma'ana mutum ya mutu ya bar shakikansa shin da kaka za su ci ne ko kuwa kaka ma shi zai kwashe kamar yadda uba zai kwashe raji kaka zai kwashe kaka ma gwamnati ne eh wasu mazaba ne wasu malamai suke ce su ci tare da shakikai amma ba mahalli eh to wannan shine karatun na'am a'a ai su maratib ne in babu shakikai li abin suna mai gurbi shakikai li ummai ne da'ima su akan kaso shida a doki daya suke shi ba kuwa kwata-kwata shi su shigo su doki daya kashe uku fiye da haka ba sa wucewa na fata kuna gani karatu mm. mu ci gaba mata an salasi banatin wa ibni am لبنات الابن الثلثان فرضا mutum ne ya mutu na fatan gane shebirwa shebir yaran mata guda uku ko salasa banat ya'ya eh, salasa banat li ibn ya bar jikokin mata guda uku wanda ‘ya'yansa na maza suka haife su to am kuma da shi faffansa wanda ya mutu yana da kanin babansa ka sai mafi yawa masu cin gado a kawai da masu rike dukiyan marayu kanin uba a ciki ake zalunci kuma ba su da komai mafi yawa ba wanda yake cutan gado kamar kanin uba eh, zai zo ne handama wurin yara suna kanana eh, ice zai rike su she doki duke cinye shi da gado ma suna nisa kanin uba kullum kana ga ana bala'i to kanin uba da an mutu an bari kananan yara she duba daga cikin ya'yan da ya matan da wansa ya bari she aura she rike duke cinye a ta da shi to kan uba ba shi da matsayin a wajen gado shi an rasa ike shigowa amma saboda zalunci a kasan afirka kan uba yana da wani fawa banza ba gari ba dalili ije ta cin dukiya mutane eh? waye wan uba da kan uba da tafiyansu daya awu. kaga inda wa ya mutu ya bar kanin yaran suna kanana don ne shi zai yi a tafiyansu daya e akwai unguwa nan a nan da ake fada nan kan unguwa akwai unguwa da ba raba gado kakanni kakanni suna nan an ce wai ba za a raba an raba tun da can ma ba raba ba shi manyan su hau kan abu wallahi su yi tuba ba yinda za a yi an ya raba wani wani ko ba maguzanci shigar shi a na sauran shi da wani al'ada na banza ya za a ce ku guda uku ba raba gado ba wayan araba za a raba kai oh allah za ku nuna masa allah shine zalimi shi da allah kansa ya ce wani zai ci kaza wai al'ada za ku nuna kun san me zumunci ma kuna gane wannan kun ga gane karatun tun kuna fito daga kawai mu muna nan wala duka a fahimci zance mutane suna mutane hudu suke zalunci a wajen gado farko uwa wanda ba ta ganewa an bar ma a ‘ya'yan kanana kuma tana bukata ta aure sha ka ba ta dukiyar ‘ya'yan mafi yawa shi ka ga uwan da wannan dukiyar za ta nemi aure ta yi ta danne kudin ‘ya'yanta tun da ita tana sa ta yi auren shi miji mai ya zo ya ringa cin kudin abin nan tun da tana sata ta auren to akan samu uwan da tana wannan bala'i ta cinye kudin shi na biyu kanin uba ko wan uba wanda su ne haɗari inda an bar masu 'ya'yan na uku shine yaye mutum ya mutu ya bari 'ya'ya kanana da manya-manyan yaye wanda suke da girma shi ka gan sun danne yaran su ci gutun su ce e, doki firi e, gyara takarda ya ce babansa ya shi kafin ya mutu e, doki gidaje wannan ai zalunci ne ba zai yi ba a bambanta ciyarwa da kyauta in za ka aura ma 'ya'yanka maza da mata ko miliyan ɗaya ne ko miliyan talatin ka aura ma 'ya'yanka babba shi ka zo ba ka samu ba allah ba zai kama ka ba saboda ciyarwa ne wajen aure da su maza da mata da ko makaranta yaran naka wani da kiki ne baya ba yana nan a dan secondary ana biya dubu goma da kiki ne kyale shi wani kuma ka kai shi kasan waje ka biya Allah ba zai ci kayi zalunci ba wannan sunansa ciyarwa kamar da ranar iji da wanda yake shekara daya da wanda yake shekara goma kai wannan yana da yadi bako wannan yana da yadi biyu Allah ba zai ce don me na ba su yadi bako bako duk sunansa menene ciyarwa ko yaran mata lokacin da kake za aure su ka siyo masu irin gadajen na masu sada na dubai she wani shekara zaka aure sauran baka da kuɗi ka siyo na cici na yan yamurai ba wanda ya tambaye ka sunan sa menene ciyarwa amma yayin da zaka gina gida ka zama alaji duk yaran zaka aure da shi ka bashi gida duk yaran zaka aure ka bashi gida to ya zama maka dole sauran ka ba kowa gida ba za ka mutu ba yayan su ce an ba wannan gida an ba wannan fili kananan ba ba su ba a za a ci gado to abin da ake yi kenan sa hausa shi ga babban ya doki takarda waye bana ya ba shi gidaje ka sai masu kudin mu in zai aure da yayansa shi gina masu gidaje to shi dai ka raba gidajen duk wanda suke ciki ma ka raba kafin ka tafi ko kuwa ka ba su aro ka ce wannan gidan aro na gare ku na mutu gado ne ko kuwa ka ba kowa haka ne firi haka ne mota an ba ka aro ne amma ba naka ba ne ta wannan shine adalci to shi dai ya kasance babban danka ko yayin suna kasuwanci tare da kai to wannan shi ka ware masu nasibinsu don kara zalunce su malam jafar don ku gane kai ku yan kasuwa cewa ya yi halashi ai za a fai yayan nan ya kamata a dan masu gini an yadda in baka da sheka ware masu cewa yaro tun da ina maka kanci kananan kuma gida suke su ta cin burodi kuma sha hada su ai ba zai yi ba babban sheka ware masa nasa albashi ko ka ringa bashi ba, ringa bashi kaya shi mai na sayarwa idoki kudi amma ba za a hada su ba shi rayuwansa ya tsaya ina taimaka hidima kuma shi da yara ta ta za su ci tare kagan ana maka yi zalunci ku gane wannan yaren don daga muryan ka ba al'aura ba ne akramakumullah idan mutum ya gina wa mutum gida a maimakon hidimar da ya masa ba uba ya gina wa ɗansa gida a maimakon shida ya kiyasi shin wannan kudin ya kai hidiman ba wayo ka san wani su matan gidan su suke wannan eh shekaran jiya da safe na tashi da wata ta zo tana numfashi ita an masa mata za ta koma aurinta ba za ta koma ba me ta ce wata na cikinsu ita take da control a gidan sha abin da ta ce ta gama da biyu saurai ta yi ta amarya ne ita ce na uku amma ana nana ligima saboda haka ita ba za ta koma auren ba mijin ya mata gidan haya ne she daga baya kuma yanzu ya yi girma ya ce cewa ta kwaso kayan ta zo can shi na ke ta buga da ita ta ce ba za ta ce fa an mar da matan ita na uku na uku su hudu ne na uku an da ita kun faya kun ita Allah ce saboda abin da take so shi ta yi kuma ta zo da ya gyabi na na ce to ita wancan da ka ce ta gama da mutane uku ke kin shiga dakin mijin ana harare ta na ce to ita ta zama Allah ne kwashe ki kayan ki tafi amma da ta ki da iyayenka baki daya shakin tafi din kagin bala'i ya fara kan ka to iyayen su mata na gida kowai kama nasu je biya mata biya masa to wannan bala'i kin da yaro safihi ne shi ga gan rushe maka gida baka ni ba iyaye ma ai eh, su ma suna da iyaye ka suna da iyaye ka duba dangin su sura bune suke so su raba dangin ka iyayenka mata suna da dangi su dangi su a rarrabe suke ne suke so su raba dangin ku abinda yara su duba kenan baka da wani dangi shi dai a haife ka sabo kan ka suna danginka don mu uwa zai zo ya raba ku shi kuma yana da ita kuma tana da nata can ta hada su amma za na raba na gidanka eh ba zai yi ba menene wai tambaye malam na'am eh wannan shine zalunci ke aiki yasin zalunci ke na akaron kallon kuma duk wannan tukin mota na gida ne kuma mutum bai hankali ba shi wannan wani matan <laughs> malam da diyan da aka yi ne ya fata kwai wallahi waje iyaye ne iyaye matan ne malam mutum bai hankali ba shi wannan abu to kana da matan ka tashi da wanda kuna tare in ka ba da cefane ta yi abinci ta gyara maka daki ta kula da maka dukiyan ta tosaya maka abu ya same ka da watan in ka ganta ma mangana shi ta maka saki kuma yaransa ba sa ji wannan wani wasu ga alhazin ba su yi kur'ani ba shi sai abin da suka gin dama ba zai yi ba sauransu yaran ya ka yi da su uwan bata da kirki su kuma basu da kirki ya zaka yi wai su yara ne uba yana masu ne saboda abin da uwan ta masa kaunan uwan take jawo masu musamman lazaimu ya zai yi ya kashe kudi ya aure ka ya kawo ki kina masa bala'i shi duba matan da take kyauta masa da 'ya'yan amma duk wannan allah ma an zara lau biha min sultan 'ya'yanka ne ka zuba da su a cikin rijiya ne na'am idan yawa ya gari mutum ya yi haka ya yi rabu irin na zalunci ne ya ba wa 'ya'yan nasa mm. ya mutu ƙananan in suka taso suka yi masu da hango cewa an yi irin wannan za su iya kai ƙara kwarai kuwa kwarai ai don shi ne rahama wajen uban shi da uban cikin takardan ya nuna cewa da manyan su abin da za a gane mafi yawa lazai mu a nan in sun tashi yaran manyan suna karkashin uban suna masa hidima su suke masa tafiye-tafiye to sha duba wannan in su suke masa kasuwanci to a ware masa hakkinsu don bayan da za a rayuwansu ya sai a karkashin babansu kuma daga baya su yi daidai da yara wannan sha duba wannan amma babu wannan shi uba yake juya kudi duk abin da ya ba abu uku mota firi gida a raba amma duk abin da ya na wajen biki da menene yin da tambaye ko ya tura wani na karatu sunansa ciyarwa ku bambanta ciyarwa da kyauta yayin da zaka aura ma 'ya'yan kamalan wannan duk abin da ka kashe sunansa ciyarwa Allah ba zai kama ka ba don lokacin da zaka ciyar ka so a tumfa Holland ka aura lokacin da kana da halin yanzu kuma kancin kure abun naka ya janye ba ce komai to abin da zaka yi ya yi gurgudu Eh, ai talki ne ke mu <laughs> to ba za a yi karatun ba wai me yau karatun ya shafe ku ne na'am eh eh dama mai wadata yake wannan abu eh da ya taso ya kan aba waye to yayin ba sa yadda amma da ana sa ma baban insafi shine saura ba su gidajen kafin araba haka ne baban su na kai su makka daya daya she mutu to saura ware masu kudin hajjinsu kafin a raba ah, ku ce kai kamar kai ai naku ne wannan shine manganan alhaji ne ya riga ya tsara gidansa duk yaran da ya girma zai kai su haji she mutu ya kai mutum biyar sauran kafin araba gada ware masu nasu kuma ba ruwan ku da namiji da mace duk ɗaya suke ba li zakar hazi um, misal hun zaye na anan baraban gado ba ne hakki ne kyauta ne bismillah malam akwai matsala kuma a ƙauye a ƙauye a duk ƙauyen muka fita a ƙauye a duk mu yan ƙauye ne ai kawai sha ne kawai ne zaka waye gari baka sai mutum ba bai san ka ba kofan ku da irin gadawa da kai har ku mutu ai kawai shi shanin kawai baya ma mangana ya talaucin tsiya in ka san da shi me yasa yake maka dawa babu ai ai mala Allah kiyaye bismillah wato akwai mutum zai ɗauki yaransa ya kai shi makaranta mm. babban ɗan kuma zai bar shi su gaba da noma ko kuma ya ci gaba da mai kiwo to idan ta Allah ɗan ta zo shi uban idan ya mutu shi wancan yaron na kawai na can makaranta da aka kai shi mm. to zai zo isa rigima e kwarai sai ya ce sai an raba gado daidai wa daida daidai wa daida mm. kuma can ya kama kasuwanci ko kuma mm. ina yin nomansa shi ma ya samu kuɗinsa mm. sai ya zo shi nan sai an raba gano to shi kuma wannan ya yake a'a ai to wancan kun gane tambayansa eh. ai wannan duk ya shafe ma kawai in kuna kawai an haife ku da yawa sha zabi sa sa su aboku sauran kuma su ta noma da kiwo kai jama'a ya yi muhallaji kansu in kun kai goma abin da za a yi za a doki dan kanana haka zuba su aboku saura tura su allo manyan kuma ku teno noma kamar karna ko kiwo to yanzu 'yan bokun da suke gari ina mutuwa sha zo a sa waɗannan manyan da suke kawai sun tara dukiyan su suka yi noman a ci araba daidai shi ne tambayar nasa <laughs> kana gane wannan shi dan boku yana cikin birni wannan kuma yayyansu suna nan suna kiwo suna noman wannan kiwo ne noman shine arzikin uban to abinda uban zai yi kafin bar duniya ware masu wahalan da suka yi kafin a sa 'yan boku da 'yan allo a ciki wala duk iyayen mu haka suke gidan ku shan raba ku uku ko biyu daya su shiga boku daya kuma ku zama arna kulla cikin fatanya kuke ku ta yi a aura maka auren da wuri kuma bayan da za a yi a kafa maka kafin ka waye ka waye kai kama na kana yau uku hudu bayan da za ka je in ka gan man ka fara wayewa shi ka je rani lagos wata daya ka zo hai jama'a allah ya shirye mu na menene mm. eh eh to ai wannan tafiya da ya ne uba zalimi ne wani lokaci eh sai zaman to abin da aka bari shi uban a hannunsa kaddara an bar masa kamar naira eh sai ya ga wani abu da zai amfani yaran na naira goma sha biyu sai ya cika dubu biyan a sai sai wani su ma sauran 'ya'yan da ba 'ya'yan waccan mata ba sai ya ba su wannan abu kwarai kuwa she ba su she ba su cika wanda ya masa ai kyauta ya ba su ba ciyarwa ba ne karo kallawa gane abubuwan suna da wahala fa ban suna da wahala saboda kana so kyautata wani ka cika ma sauran kuma ko ka ba su dan da ka cika shi ka ba su ai wata nan za ka bi yaran in ba ka yi sa ba shi ka yi maguzan ka ce ka mutu karo ne wanne gaje ka baya jin mangana baya karatu bai dauke uban ba shi kuma domin zai ci gadon ka shi yi waje amma ba ka abin da zaka yi tunda kai kana sababin zuwa sa duniya ya zama maka karfin kafa amma abu ɗaya na Allah ba zai yi ba tun ka tarbiyanta da shi bai ji ba lahira sha Allah ya raba ku wani gawan ko rabu a nan lahira ba za ku gan juna ba tafi can tun da gidansa daban gidanku daban shi sa ke kuka yi mutuwa malam wata nan kura ba nan ba can ma ba za ku haɗu ba na'am الحالة الثالثة مم. قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف مات عن بنت وأخ ابن وأخ لأب للبنت النصف فرضا وللأخ الباقي تعصيبا إكتشوا وإن كانت واحدة فلها نصف واحدة نوعي ونن me ake nufi haka ne mace ya mace a mace a can sama me ake nufi wa in kana wahidatan falaha nisu ba na garaje saman da ku duba mata an salata banatul ibn a kansa ake tafiya ko kuwa ibn na ake magana ce kuma kai kake talki ne sabo ne alhalatu salisa to wa in kana ta wahidata ana nufi kuwa yake na kuma ya ne ba jikoki ba na nan to falaha menene nifs she ce to mata an uba ne ya mutu ya bari mene bint wa akhi li'ab na fatan gane mutum ya mutu ya bar ya bar mai yawa ina da yarinya kwaya daya bai bar uba ba bai bar uwa ba bai barin abin nan mata ba ba kaka to waɗannan kawai bar su ba shi da jikan fuskan maza to yarin yanzu ta yarsa na ciki tana da rabi ko miliyan 500 ne tana da 250 to wannan kuma cikin yan wan ba shi da shakiki ba shi da wanda na cikin su daya ina da yan wansa wanda uban su daya yan wan shakiki da li'abi aninin su daya ne she shakiki ikan hana shi li'abi zo amma baya nan li'abi kamar gurbin shakiki gadon su ɗaya ne na fata kuna gane karatun ike cewa wa in kana ta wahidatan inda kwaya ɗaya ne ita fala hanis to tana da rabi wal akhi wanda ubansa ɗaya shi zai zai kwashe dukiyar sauran eh? shi kadai ai fiye da haka ma ai shi ta asibi ne wanda baban ku daya ai shi ne naka eh, gaban banza ne gaban banza su yadda mutane suke fassara cewa wannan gaban an samu asalinsa waje annabi yusuf kariya suke to annabi yusuf ya yafe yan wansa kafin su mutu wala duk wannan bala'in kishi ne a gida yake kawo wannan mata suke kulle wannan abu a ce wannan dakin su daban wannan dakin ba su telegima kowane uwa kuma ta ringa hura wuta amma ai mutum ba shi da gata kamar 'yan wansa nassa ne annabawa ma abin da suke bukata kenan mai annabi rutu ya ce da na kasance na da wanda zan do abin da su kare malam ba zai yi ba annabi yusuf ai karshe duk abin da 'yan wansa suka masa ya ce na yafe muku allah kuma ya gafarta masu sun zama cikin salihai gaba a ce wai dakin ku ba daya ba to duk gaban da za ku yi cikin gado iyayen ku mata yadda su a can na bata ka gane abin da yi ba sa gane wannan 'ya'yan da suka haifa wanda sun zama uba daya to dan wansu ya mutu to kai ba za ki ci gadon ba amma dan da ka haifa zai je ci danwan doki dukiyar dan wansa me naka me a ciki yanzu mutum ne wannan sunansa zaidu wannan sunansa amuru kowa dakinsu daban-daban amuru ya mutu bai bari kowa ba to kaga uwa zaidu ba za ta ci gadon ba to amma zaidu zai zai kwashe dukiyar dan wansa baki daya to me na gaban kuma haka ne ka yadda ko ka yadda zaidu ya fito ya yi kisan kai to wanda za a kama za a kama an ko uwan ta yadda ko wanda ba ta yadda ba shi amur zai saya biya jiya yi komai ko iyayen bakinsu ɗaya ko bakinsu talatin bai dafa shari'a ba eh haka yake ta tafiya wannan shi ake kira usra yanzu kana dan wanka ba ku salamu alaikum amma uban ku daya shi ka ji kai kisan kai awwal ma yajibu an lal mukallafi kai za kama kai ne wali amr ka ce ba ma shira gida qur'an ba ruwansa hadisi ba ruwansa iyayen ba sa kai za kama haka ne duke saura duniya na ya mutu ina wani wuri dukiyar na duniya na sani shi a kira ka ce ga kayan ba za ka ce ba ma shiri ba iyayen mu sun hada ba naka ne sarka aikin aikin da ake yi na wannan adawa mara mana ne jama'a kuma mafi yawan iyayen mu mata suke kenke sa wannan bala'i a cikin gida saboda kishi mata ce ce mai muku a mata kishi gara ta mutu abun nasu ne su kuma ba za su ji daɗi ba na malam sufiyan me wannan halin yana canjawa idan akwai a'a baya canjawa amma na so ka gana nan wanda suke raye nan amma mata tana nan tunda akwai 'ya'ya sai ta doki tumuni baya canjawa ta kai takaita maka nan ne hmm. a hmm. mata ba ai wanda suke koran akhil ab mutum biyu ne ko mutum uku shakik na fatan gane ko uba ko ɗa su suke korin akila na mu ci gaba uwa ba ta korin kowa uba yake kora uwa ai mai rahama ce ko duka ai wajen fuskan uba ne duka fuskan uba ake duka mutane amma fuskan uwa yana da wahala su 'yan tosai ne ka koma wajen kawo a hada kawo da faffa ku ganwa ya fi zafi kawo shi zai baka kaji aura maka ito ma amma faffa yaya abin da yake maka saboda kai ka lalace zai shafe shi faffa saboda kai kun hadu a wajen babansa in an taba mutuncinka zai taba babansa kai dan wane ne shi sa kake gan suna da zafi a wajen tarbiya wajen fuskawa kuma waye ke za a kirga mutane nawa babu su su da wajen uwa suke tosai kuna gane karatun na'am bari da wannan zancen kana nufi jikoki za su ci gado ne a ai ba doko tun da akwai ayan hana jikokin kana gane wannan mutum ya mutu ya ji ka mutu kabiri 'ya'yanka she baban ku ya mutu ai jikoki ba sa zuwa nan wurin da akwai 'ya'ya ne ba sauraren ko ko yana ka mutu kamar waye a cikin yayin kwaya biyar din mm. sai kuma rasuwa bacin ya kuma rasuwa to bacin ya rasu yana da yaya kwaya biyar daga baya kuma sai shi wannan mara yayan shi kuma shi ma ya rasu to amma shi wacce wanda ya siya da yaya to shi ne yake so tambaya cewa na yaya nasu za su ci wannan gada a yanzu su kamar su waye ne a kana so wanda kuce so ci gado gado wa za su ci gado kakansu dai fada mana mana abin da kake nufi kace wannan ya bar biyar wannan ya bar ya zamu gane waya mutu to shikenan yanzu ka zo shebir me to sai bar ya'yansa maza ko mata akwai mata akwai maza to a cikin maza uku nan sai ɗaya kuma rasuwa to yana da ya'ya biyar mm. to gado me kake tok tambaya wai ba shi da yaya a cikin yara biyar eh, kai kai kana kwashe kwashe ne wani mangana ne wannan me yasa ka shiga waye kake so ya ci gado ne waye kake a manta waye kake so ya ci gado saboda da Allah sai sai sai ku kyale shi ku kyale shi mu koma mutum ya mutu ya bari 'ya'ya biyar musa saya nan wurin cikin 'ya'yan sakon da kuma namiji shi kuma ya fashe ya mutu ina da 'ya'yan waɗanda 'ya'yan jikoki wanda ba sa cin gado kakansu tunda akwai 'ya'yan kakansa ka gama da wannan to shi na ke ka ce in kaka ya mutu ina da 'ya'ya kaga mutum ya mutu yana da 'ya'yansa maza suna da 'ya'yansu jikoki su ma sun bari 'ya'yansu sun mutu bayan uban ya mutu sun gaje uban mangana daban ne amma sun mutu kafin uban su ma suna da jikoki ma dama kakan ya bari yaro ɗaya a gidan to ya hana duk jikokin ba sa mar gurbin iyayensu kana gane wannan wannan tambaya an gaya maka mashi shi da ka canja shi wani tambaya usulubi da wani kuna gane wannan zancen gado ba ce a mayar gurbin uba to kuna ta tafiya mata mai yau she kisan kai kake yi <laughs> to mata an binti ibnin wa ibn ammin mm. libintil ibnin nisf fardan walibin la'ammi albaƙi ta'asiban hmm. kage yadda dangi ke yanzu mutum ina da faffansa faffansa ma baya nan shi kuma faffan nasa ya bari ɗa faffan ka dansa suna gadon ka su ne usra in ka kisan kai su za tattara su biya jiya dole in ba sam kudin ba sai da gidajensu ko su yadda ko kar su yadda su ne usranka sharrinka zai shafe su alherinsu zai shafe su lahira kawai za a raba ku akwai lahiran man kai wani abu sun zuba yadda zai shafe su dangi su ne kai kai ne su saura mutum da yake kin dangi don boku shi da haife shi sabo ga kai mutum ne na da ina da faffansa dama faffa baya zuwa cin gado shesherci uku uba baya nan wanda ya mutu bashi da 'ya'yan maza bashi da jikokin maza bashi da shakikai to nan faffa zai shigo shi faffa kuma baya nan shi ya bar yara 'ya'yan faffa kuma suna mar gurbin uba ne shan kaddama da faffa shakiki kafin faffa li'abbi na fata gane shi na ake karatu a nan Allah ya sa kuna gane karatu eh, ni na gani akwai dakikanci a cikin al'amarin ice mata ya mutu an binti ibn ya bar jika amma jika fuskan 'ya'yansa maza suka bari yarinya yadda ita tana cin gadon kakanta yaran mata wanda 'ya'yanka na maza suka haifa mata suna cin gado kaka na batan gane wa ibn am kuma da ya bar kuma dan ammi dan faffa shi ya ce libint ibn jikan yarinyar jikan tana da rabi ita ta mayar gurbi kamar 'yan ciki ne tana da wannan matsayin jikanka wanda 'ya'yanka maza suka haifa suna mar gurbin kamar 'ya'yanka na ciki in ba iyayensu na ba ta gane fardan haka kur'ani ya zo masa wal ibn an ba ki ta'asiban zai doki sauran dukiya saboda ka faffanka ya'yanka suna cin gadonka sha rasa komai saboda ka sharrin ya ka ya shafe su a nan duniya saboda haka in ka mutu an rasa wanda zai birne ka za a kama shi duk abin da ya shafi ka da ka da zuriyanka shi dan fafashe kula da shi ba zai ce ni ba rana ba ya shafe shi in ka kana huka a titi nan kama ka baka da gida gidanka za ka kuma faranta masa ya kula da kai wannan shi ne rayuwa ke tafiya ana zama zaman sakakani shine wani ba ruwansa a cikin dangi wani ya samu aiki ya samu da mota ya aure mace mara lidibi shekore duk dangi kagin dan boko yana ci abinci da cokar biyu da wani mai zozoro to kanin matansa ne ba ruwansa da dangi Allah kiyaye na. alhalatu rabi'a قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد مات عن أب وأم وابن للأب السدس فرضا لوجود الابن وللأم السدس فرضا لوجود الابن وللابن الباقي تعصيبا كنا غاني كراتين obama yana da matsayi ne mutum ya mutu danka babba ya mutu shebari bari sama yaro namiji to uba ba mai zai kwashe duka dukiyan shi ma yaron eh ubansa ne ya rasu ina jira <coughs> uba nawa zai dauka tun da yaron ya bari 'ya'yansa ya bari ɗan namiji daya to ba an hana shi shi je can idoki maula albarkacin daren juma idoki ɗaya su kashe ɗaya cikin shida shi da uwa za su yi musharaka can to yaro kawai na jira zai kwashe sauran dukiyan amma yaro ba zai hana baban ba ba zai hana kakan ba haka ne inda uban ya mutu ina da uba to zai zo kaka haka uwa ta mutu tana da bari uwanta ita maza ta zo kuna gane wannan shine yake ce tun da aka ce wali abawahi li kulli wahid minhum sudus mimma tarak in kana lahu walad to mata ya mutu ya bar menene ya bar uba ya bar uwa ya bar menene da to uba ina da kashi daya cikin kashi shida saboda mai li da ubin yaro ya hana shi zo tasiri a nan inda yan wane kawai shi uba ya buge su ya wuce wal ummi sudus uwa kuma tana da kashi daya cikin kashi shida sha mar da gadon sha biyu duka su doki biyu she saura nawa saura takwas li ujud ubun shi yaro zai kwashe dukiyan baki daya me yasa ta'asiban shi gwamnati na nan wuri asabi ya ai ta'asibi ya gada a nan wuri mm. saura kwaya daya to mata me mata an mata an abin wa ibin to lil abi sudus fardan liwujudil ibn wal ibn al ibn al baqi ta'siban kun gane mutum ne ya mutu ya bar babansa kuma ya bar jikan ya bar jikan jika jikansa eh, ya bar jikansa mutum ya mutu ya bar uba ya bar jika namiji kuna gane karatun mina ce mutumina jikan wa jika mamacin bai jika uban ba kana gane <laughs> na gani ba ka tare da ni to kaga ubai na da nawa kashi daya cikin kashi shida jika zai kwashe sauran na fata kun gane eh, ina eh, mar da gurbin ina mar gurbin dani kuna gane karatun to jama'a zan bincike sati mai zuwa a ba za a yi ba kai ne kake hana ni kuma ce saura da ba za a yi ba saboda mu halatul kamis ba lalle ba na fahimta ya fi an gama eh sai mu tashi wannan to assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh بك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا ألست المصطفى خير البرايا